a game da abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya na zagaya na ji tabakunan wasu 'yan Najeriya farko ga Alhaji Yusufu Abubakar magayakin sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina abubuwan da yake faruwa za mu sai inna lillahi wa inna raji'una dan abun bakin jiki ne saboda haka dan Allah yanwa musulmi da wanda ba musulmi ba gaba daya mu taro mu yi wa kasa addu'a Allah da ya kawo soki abubuwan da yake faruwa mai duguri Yobe Adamawa da sauran Najeriya an haka gani me yake kawo wannan rikice-rikicen da suka fi kamari a jihohin Maiduguri Yobe da Adamawa to sai dai a barwa Allah ka shi Allah shi ya san abubuwan da yake faruwa saboda haka ina gani addu'a nan da na faɗi shine mai zan koma faɗi a ci gaba da addu'a kawai Allah ya kawo mana sauki to ina mafita to addu'a nan shine mafita ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na farko dai suna zannan bare bare na ofi barulan alhaji babba gana alhaji kyari ali zannan bare bare me za ka ce a game da abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabashin najeriya so wallahi tallahi abin da yake faruwa a arewacin nigeria. ba ma jin dadin sa kwata-kwata kamar mu na muke zaune a nan mazaunin kurmi. Wato abubuwan da yake faruwa gaskiya gashi ana kashe-kashe kullum muna ji a cikin radio kuma gashi mun tambaye yan uwan mu a cikin wayoyi muna jin abin da yake faruwa. Wallahi ba ma jin dadin sa kwata-kwata. Wani kira za ka yi ma yan uwan ku da suke can arewa maso gabashin Nigeria game da abubuwan da ke faruwa? To, na farko abin da nake so in gaya wa yan uwan mu wanda suke zaune a can arewacin je masu gabas dan Allah dan annabi ai hakuri da juna na fa kuji abubuwan da yake faruwa to Allah da ya san wani da suke aikatawa ba tare da sanin kowa ba Allah ya fi kowanne mahaluki wanda shi yake ta'addanci to Allah ya fi shi shi yasa yan uwa a yi roƙon Allah kun mai abun da yake faruwa idan ka ji yau wani abu ta faru a gare ka to ka tabbatar daga Allah ne ta faru a gare ka ba kar ka yi zargin wani ka ce wani ne ya aikata mu sunana Alhaji Abubakar Muhammad Gwandu Alhaji Abubakar menene ra'ayinka a game da abin da ka faruwa a arewacin najeriya musamman a arewa maso gabashin najeriya to abubuwan da ke faruwa arewa maso gabashin najeriya abin bakin ciki abin tausayi wato abin da ke kona mana zuciya mu yan arewa wayannan mutanen dai abubuwan da suke yi abin ya kai ko ina muna yin addu'a dai ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala bayan wannan ko muna kira ga gwamnatin tarayya ta binciki wannan abin tsakani da Allah Najeriya duk guda ne saboda haka kowaye yana buƙatar adalci sannan kuma mutanen nan duk ana kama su ba wai duk kama su nan da aka wai har yanzu babu wanda aka matsa yau inda suke samu kuɗi inda suke samu makamai da waɗanda ke sa su har yanzu dai a gano komai a cikin wannan matsalar duka ne ba ka ganin cewa sojojin Najeriya da gwamnatin Najeriya suna kokari su shawo kan wannan tashin tashina ai duk wannan al'amarin hannun su muke son mu ji labarin da ya kamata mu ji amma mu har yanzu ba mu ji abin da ya kamata mu ji ba kamar me kuke son ku ji abin da muke son mu ji waɗannan mutanen da suke aikata wannan ta'asa shin wa yake ba su makamai wa yake ba su kuɗi wa yake sa sa su ne muke bukatar kawai mu ja. Wasu 'yan arewa mazauna jihar Oyo kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da abin da ke aukuwa na tashin hankali a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.